za mu tashi tabi'atun saqilatun wa amanatun azimatun atuqu biha al'anaq tabi'atun saqila Alƙawari mai nauyi wa amanatun azimatun da kuma amana wacce take mai girma atuqu biha al'anaq zan ɗora ma wuyaye malan yanzu zai ɗora ma kowa daga cikin aiki ayyuhal muslimuna fi kulli makan yace ya ku musulmai a duk inda kuke ayyuhal muslimuna fi kulli makan ya ku musulmi a kowane wuri i'lamu yaqinan ku sani tabbas bi anna kullu muslimin wa muslimati cewa kowane musulmi namiji da kowace musulma mace ala wajhil ardi a wannan ƙasar ta Allah yanbidu kalbuhu wadda zuciyarsa ke bugawa bi hubbillahi da san Allah wa hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da san ma'aiki sallallahu alaihi sallama yajibu alaihi an ya li dinillahi to kowa ya wajaba ya motsa dan addinin Allah ala hasabi qudratihi gwagwadan ikonsa wa istita'atihi da damarsa wa imkaniyatihi mutaha da kuma irin damammakin da Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace masa kowane musulmi namiji da mace laisa bi zarurati an tartaqiya minbar ba tilas bane ka ce sai ka kai matsayin da zaka zama limamin juma'a kana hudu ba sannan zaka zama mai da'awa dan uwa laisa bizbarurati an tajlisa ala al-kursiyi lituhadir ba dole bane sai an ce kana da masallaci da ka zauna a kujera kake gabatar da daras. Lakin lakinnahu la budda an tataharraka li dinillahi fi mawqi'ika sai dai tilas ne ka motsa dan addinin Allah fi mawqi'ika a irin fagen da ka tsinci kanka a ciki wannan fahimtar ita ce ake son mu zama muna da ita anta tabibun doktor ya fara ya ce kai likita ne fahal hawaltar islam fi hayatika ila amalin shin yanzu a harkarka ta likitanci ka juya rayuwa ka juya musulunci a cikin rayuwa ka zuwa aiki hmm? kai likita ne a harkarka ta likitanci ana ganin musulunci yanzu likitocinmu da yawa da yawa ban ce duka ba amma da yawa ayyukan da suke yi na likitancinsu ba wani abin da zai birge kaka shiga musulunci ta sanadiyar mu'amala ba kyau da yawa likitocinmu su yi haƙuri in ka je su ƙara maka ma ciwo suke ka je likita na ta maka faɗa ciwonka kaman haka ya girmama shi wannan ciwon da tukar ka zauna a gida kai wanda aka jefa mutum fa ya samu matsala kawai likita ya ce masa a yanke kafar zami ƙararren likita yake faɗa mishi wannan magana to likita ka juya rayuwar likita rayuwar musulunci a cikin ayyukanka a gani a aikinka kai likita ne karfe kaza aka ce za ka je ba ka rarraba kanka ba a asibiti kaza kake aiki na gwamnati amma kana asibiti kana da kuma asibitota private sun kai goma a cikin kuma lokacin aikin asibitin ka kake zuwa a zo a taru mutane ɗari suna jiran likita shi kaɗai sannan ya shige ta faɗa sannan birbirbirbir ya duba ka kana ma mushi kana faɗa mushi yana yana yana yana yana wasu abubuwan ko yana danne danne na waya kuma likita yana duba kai na danne dannen waya dina musulunci a fagen mu'amala babu bambanci tsakaninsa da wanda ba musulmi ba sai dai idan ka ji sunan shi in ka ji an faɗi sunansa sai ka ji sai ka ji an ce sunan shi waye ne to daga nan sai dama musulmi ne amma yana shiga wajen aiki ba za ka ga alamar musulunci to ga gashi abin da ya faɗi kenan kai likita ne ka juya musulunci zuwa ga a cikin rayuwarka zuwa ga aiki ya zama waɗanda kake mu'amala da su daga abokanan aikinka da waɗanda suke ƙarƙashinka da marasa lafiyarka da kake jinyarsu ka yi musu tallan musulunci su so musulunci ta sanadiyarka lokacin da mutum bai da lafiya kuma ka tabbatar da mutuwa zai yi a matsayinka na likita kana yin abin da ya cancanta a yi ma mutumin da ya zama muhtabari ka san wannan ma ko kuwa a sai dai kai ta dukan zuciya shi waje ka damai da ran shi haka suke yi a ta dukan kirji ana dukan zuciyar mutum wai ta yi aiki kuma fadda duk mutuwa sun sauka kuma sai a kori dangin shi a ce su fita su da za su taimake shi su lakana mishi kalmar shahada da ce su fita na sha faɗa ma mutane duk wanda yake jinya wani sha asibiti kowa ya ce ka fita kai ka fita ba abin da za su iya mishi kai ne kake da abin da za ka mishi wanda zai amfani shi a wannan lokaci ka lakana masa kalmar shahada kada ka sake ka fita sai ka ji ya faɗa kalmar shahada ba abin da za su yi mai in sun tafi sun baka da gawa ba abin da za su mai dama a eh, su tafi a gama dama ɗauke gawa ka za ka yi ka tafi wannan gyare-gyaren suna cin asibitotanmu ku rika zuwa kuna gari. in jinya ta kama ka ko ka jinyaci wani a asibitotanmu wallahi za ka san abin da nake faɗi wannan ni na zauna a asibiti ni kayan likita ne na san su sun sai ni ala ilmin wa basira nake magana ba ala zannin ba ina magana ne a bisa ilimi abinda na gani ilmul yaqin ba ma ilmul yaqin ba haqqul yaqin na gani na wuce ainul yaqin haqqul yaqin to kaga wannan kenan na biyu anta mudarrisu kai malami ne mai karantarwa tun daga matakin firamare har jami'a hal hawwalta al-islam ila madrasatika ila manhaji hayatin shin ka juya musulunci ya koma a makarantar ka ya zama tsarin rayuwa yanzu makarantunmu da ake budewa musamman private school matsalar da suke samu koyi suke da makarantun arna duk abin da ake a makarantun arna sai suke su masu yi har wanda ake kafa da sunan musulunci suna sauka akan mabadir principle ɗin musulunci sai su riƙa sassauci game da su ana sauka ana kauda ana yin kaza abu kaza a cikin mu ma za ni in wani taro ake iri iri ta san ba na musulunci bane sai ku ɗibi ɗaliban ku je ku kai su can san ya saba wa musulunci sannan kai ma a cikin yadda kake mu'amalar ɗalibanka babu musulunci ba ɗalibanka da kake matallan musulunci wannan wannan kun ga mali ya fara dukan kowa ko shi yasa ce amana ce alƙawari ne yake ɗora shi akan kowa aiki ne da mai nauyi da yake ɗora shi akan kowane musulmi namiji da musulma mace yanzu ya buga mana misali da likita ya buga mana misali da malamin makaranta waɗannan biyan a cikin al'umma al'umma na rayuwa da su إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما هذا سوزين كذا da likita da malin an ta muwazzafun to gabaki ɗaya kai ma'aikaci ne na gwamnati ko kuma kana aiki a wata private sector halitta ƙaita Allah fi amalika shin kana kaffa kaffa game da Allah a cikin aikinka wa raqabta Allah fi sirri wal sannan kuma shin ka ji tsoron Allah kana kaffa kaffa da Allah kana dakon Allah da sirri a ɓoye wa alani da bayyane wa qala an-nasu mimman yata'amaluna ma'aka hadha wazzafin muslimun har waɗanda suke aiki tare da kai su riƙa cewa kai wannan ma'aikacin musulmi ne yakhsha Allah jalla wa ala mai jin tsoron Allah madaukakin sarki am annaka la tuqaddimu shay'an ko ko kai dai kana nan baka gabatar da komai illa idza akhadta rishwata sai idan ka karɓi rashawa cin hanci yan baka cin hanci sannan zaka yi abin da ya wajaba haccin mutum ne ka ce ba za ka masa wasu ya bada kaza iri iri a fili abin da ya wajaba a tsare sai a zo kawai sai a ce a bada cin hanci shikenan a wuce haka kake yi bi uslubin sarihin au ghairi sarihin ko ka fito fili ko kuma ka ce albarka ofis shine gairu sarihin ɗan ai albarka ofis haka ake cewa sai su ne muwazzafu ne ɗin aiki yasa na ce tun daga firamare har jami'a eh tun daga firamare har jami'a malamin firamare malamin sakandare malamin jami'a duk da malaman jami'a sun fi damuwa sun fi matsala sun fi girman kai sun fi kisu zayawa ce abin arziki da yawansu sai wanda Allah ya tsare Sun kuka ji tsoron Allah maɗaukacin sarki kuka ba Allah da yawanku kuka zo kuka gyara halayenku mu'amalarku da ɗalibai kuka zama kuna bin Allah maɗaukacin sarki sai Allah maɗaukacin sarki ya ƙwato muku hakkinku a wajen gwamnati amma ba sa son a faɗa musu wannan magana in ka faɗi sai kai laifi da yawa abinda abinda yake faruwa yanzu na walakancin da malaman jami'a suka shiga da yawa abinda suka aikata ne suka zuba malam da yawa abinda suka aikata ne yake dawo musu Allah ya shirye mu dukan mu gabaki ɗaya, amma tabbas akwai matsala kuma kowa ya sani aina islam ina musulunci aina al-islam ina musulunci fi hayatina a rayuwar mu yanzu ina musulunci yake Hali shahidna lil islam shahadatan amaliyatan sulukiyatan akhlaqiyya shin mun yi ma musulunci shaida mun ba da shaidan musulunci a gani a tare da mu shaida ta aiki sulukiya a gani a halayenmu akhlaqiyya a gani a ɗabi'unmu mun yi haka yadda muke gudanar da rayuwa da ma shahidal kullu shahadatan qawliyatan bil lisan bayan kowannen ne ya shaida da baki ta harshe mu musulmai ne mu musulmai ne amma idan ka shiga fagagen mu ba za ka tantance tsakanin wannan musulmi ba ne, wannan ba musulmi ba ne. likita ya an cakuɗe nas an cakuɗe malamin makaranta an cakuɗe babu bambanci tsakanin mr jacob da malam abdullahi ba bambanci kawai duk ɗaya wani zubin ma ya lal'asaf abin damuwa sai Mr. Jacob ya maka abin arziki Mala Abdullahi ya ƙi maka kuma hakkinka ba wai alfarma ba hakkinka in wajen aiki ne ofis haka masu aiki administrator haka a zo a ce za a zo a je a ce masu duba makarantun private din nan sai sun aiko za su zo in suka zo za su zo sai sun faɗi cewa ga irin abin da za a musu har da zaɓen abinci wasu suke yi a cikin su ban ce duka ba su faɗi irin abincin da za a ba sannan ai yi ciniki sai su zo su zauna da ku su ce kuna son mu duba ku in kuka ce e to shi kenan sai sun duba komai har masanku sai sun je sun leƙa a sa fitila a hasko can ƙasa a ga menene a ciki sannan a zo a rubuta takarda mai tsawo wadda za ku sha wahala sannan idan ku kuka ce a a su a nan ofis za a gama komai kawai su zauna sai su ba da takarda fara mai kyau su yi bayani cewa komai ya yi daidai tunda su kuma za su fita da fararen abubuwa in asibiti ne haka ake dubawa haka ake ga sunan kana kallo irin asibitocin da ake budewa asibiti a ce ana kashe mutane lokacin mutuwar su bai yi ba a zo ana ba mutane certificate ɗin da ba na gaskiya ba muna da aiki inna na ya tsinan mun sani tabbas anna alƙaula idan khalafa al'amala idan magana ta saba ma aiki bi buzira bi buzurin fil Hmm? to zai zama an shuka wannan magana ce da shukin munafirci a cikin zukata kabura maqtan inda Allah an kudu ma na ta'adam ya girmama a matsayin laifi a wajen Allah ku rika faɗin abin da ba za ku aikata ba wa nahnu kudu ma la fa'an mu musulman yau muna faɗin abin da ba ma aikatawa illa man rahima rabbuka jalla wa sai dai wanda ubangiji ya tausaya mawa fal'amalu liddini mas'uliyatu kulli muslim aikin musulunci nauyi ne akan kowane musulmi ka yi tallan musulunci ana ruwaitowa cikin irin isra'iliyat nan ana cewa annabi isa yana cewa alaihi salam ud'un nasa bi ahwalikum la bi aqwalikum ku kira mutane zuwa ga addini ta hanyar halinku ba ta hanyar maganganun ku ba sannan suna da wata ka'ida suna cewa al-tarbiyatu ko ad-da'awatu duk zaka sa atarbiyatu tarbiyatu ko ad-da'awatu bil uswati wal hal ablagu min at bil khutbati wal maqal ka kira mutane kai musu tarbiyya ta hanyar halinka su kalle ka su canza yafi fiye da yi musu da'awa da baki da hudu ba hudu nawa ake yi na baki amma ba abin da suke yi to mu tallata musuluncin nan yan uwa a duk inda muke ina jin haushi a ce ga wani musulmi ana kuka da shi a wani abu a aikin da yake ya kamata duk inda musulmi yake to ya zama wakilin musulunci ne da gaske ba wanda ya ce ka tauye ma kowa hakkinsa ka ba kowa hakkinsa kuma ka girmama ɗan adam gabaki ɗaya ɗan adam Allah ya girmama kayansa walaqad karramna bani adama bai ce walaqad musulmi na bana amma in aka zo ana maganar musulunci to sai a zama inna akramakum ne amma takrimi Allah ya makowa in dai kai dan adam ne to kai mukarrami ne amma idan kana son ka zama akram to takunu akrama inda Allah bi taqwaka wa taqwa la tahsulu illa min muslim musulmi ne yake zama taqi shine mai taqwa to mu kiyaye wannan wannan babin yana cikin mafi wannan bangaren a wannan littafin yana cikin mafi mahimmanci a cikin littafin khutuwatun amaliyatun fil amali liddi to ga wasu tsarirrika plan sune ne wasu matakai na tsari amaliya na aikace fil amali liddin idan mutum zai ma addini aiki wa ha ana adau bayna aydikum khutuwatin amaliyatan gani nan yanzu zan sa a gaban ku wasu tsararruka na aiki hatta la nas'ala ba'da zalika ma huwa dawri wa ma za af'al hakan wani ya zo yana tambaya to ni wace rawa zan taka ga musulunci dan ci gaban sa me zan iya aikatawa al khutwatul ula mataki na farko an tahmila qadiyatan qadiyatad din fi qalbika ka sanya matsala addinin a zuciyarka ya zama issue na addini a zuciyarka yake ka tashi abu na farko ka ce musulunci shi ne farko an ta an ta kuna likabiyyatin dini masahatun fi karibati ihtimamatika wa baramajika ya kasance fage na addini shi ne mitaha ne fadi ya kasance yana da wani matsayi fi karibati ihtimamatika a cikin taswirar da ka tsara ma kanka na ababen da suke da muhimmanci a kanka wa jike da kuma program ɗinka na rayuwarka ya zama matsala addini ta ɗauka gene fa'i ka ɗauki addini wata ƙatuwar gona ce ko wata ƙatuwar ƙasa ce sai ka zama kana da plan da kake son ka yi a wannan ƙasar to ka ba addini mataki ne yawa ka ɗebi hektar masu yawa ka ba addini shi ne misali ka ɗauki hektar masu yawa ka yanka ka ce to dinnan na addini wannan shi ne abu na farko in kai haka to ka zama kayi shirin na farko an yi harrika dinu a watsifaka ya zama addini shine ke motsa maka atsifaka da ake ce ma atsifa shine abinda yake taso maka a cikin zuciyarka an yi harrika hammuddini wujidanaka ya kasance damuwa da addini ita ce ta abin da kake ji a ranka hadi hiya awwal khutwatin wannan shine matakin farko fa muhalun an ta harrakal insan ba zai yi yiwu mutum ya motsa ba li in ga wani abu la da ku. alhali bai kudurta wannan abin a zuciyar shi ba in ba ka yadda da shi ba baka sa shi a zuciyar ka ba to ba yadda ka yi ka motsa dan shi wala yahmiluhu hufi kalbihi hamman yamla'u wijdanahu kuma bai sa shi a cikin zuciyarsa ba zuciyarsa na ɗauke da shi a matsayin wani abu mai mahimmanci wanda zai mamaye masa ya cika masa jinsa da yake na zuciya abu na farko da ake bukata ke ka sama kanka wannan ka'ida hutuwa ta farko ce addini shi ya fi mun komai addini na shi ne farko alhutuwatu saniya mataki na biyu fardik she'an min waktika ka ware wani lokaci a cikin rayuwarka walau sa'atan fil yawmi ko da yini dai ko da awa daya ce a yini lidinillahi dan addinin Allah wannan awa ba wanda zai shiga maka ita kaka yadda wani ya taba maka wannan awa daya ka dauke ta a matsayin awa kace kawai ka ba addini ita na sha faɗa ma 'yan mu wannan mutanen da ba za 'yan zariya ba in ka tafi wasu garuruwa abin zai baka mamaki a kulla majalisin ilimi karfe hudun yamma amma ka ga dan kasuwa babban dan kasuwa ya zo ya zauna amma ban da zariya na faɗa kuma na sake sau saboda abin yana damuna a cikin zuciyata tsakanin magariba da isha'i fa mutanen mu fa yan kasuwa mu ba su in su ba su tawarin karatun addini da ma'aikatan gwamnati in mutum dan kasuwa ne na san wani bangare a zariyan nan tamu zariya za su gama cin kasuwa tun safi har yamma kuma da daddare su kafa fira ba za su bar wajen ba sai goma kuma ba abin da suke illa duniyancinsu sun sani amma idan ka tafi wasu garuruwan ba zariya ba ma sha Allah sai ga karfe hudu da la'asar ake majalisi amma sun za ka gan sun zo sun jajjera ababen hawansu a yi karatu awa daya awa daya da mintota kowa ya tashi ya tafiya shi ya je ya karasa kasuwancinsu amma ban da mutanen jariya ba za su iya wannan ba kusa lalacewa muke ciki mu da da mu ne ake ce mana na asul kafila mu ne da an yi magana garin ilimi yanzu ya zama tarihi wallahi an wuce mutunci labarin banza muke muna yaudar kanmu ba daɗi magana an wuce mutunci ma wasu garuruwa arewacin najeriya nan yanzu ba za ka haɗa su da zariya a karatu ba kaga ba daidai bane litata'allama ad-dina dan ka fahimci addini wa litafhama ad-dina dan ka fahimci addini fahman sahihan fahimta ingantacciya ala aidil ulama'il amilina a hannun malamai masu aiki da ilimin su wa du'atis sadiqina kuma masu da'awa na gaskiya wa'alam annahu fardu ainihin ala kulli musulmi ka sani kuma farilla ce ta tilasta ainihi akan kowane musulmi an ya ta'allama da ya koyi furudal a'yani ababen da suke na farillai na ainihi a kansa li ya abu Allah ibadatan sahihatan domin ya bauta ma Allah bauta wacce take ingantacciya awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasfihu imanihi ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الطهارة والصلاة والصيام wajibi ne wannan gudunmuwa farko da za ka ba addinin Allah ita ce ka koyi addinin shi kuma koyan addini ba wanda ya ce ka zama malami wallahi za ka je ka tarar da mutane a irin kasashen laraba a nuna maka su sun koma turo su ake a keke ya ce da su aka kafa majalisun malamin malamin ya tsufa tare ake turo su a keke shi ma a turo shi a keke su ma a turo su a keke amma ba su daina zuwa ba 2006 na ga wasu dattawa a majalisun marigayi babban malami a shek abubakar jabir aljazairi rahimahullahu ta'ala a majalisunsa a bayan shi haka suke zama shi a turo shi a keke su ma a turo shi a keke kunansu wani da nake zama da shi dakta ne a jami'ar musulunci ta madina sai yake ce mini nake tambayi su sai yake cewa waɗannan dattawan tun da a shek jabir Aljaza'ir ya zo saudiya suke tare da shi ko ba su daina zuwa ba ba su daina zuwa ba da su ake karatun ina su ma yanzu sun rasu kamar yadda ya rasu to kaga wannan ke eh? shi ne yanzu ake magana gyaran ake ga gyaran nan ana karanta kowa ya tashi yi shi ne gyaran ga shi ne yanzu ana magana kowa ya adal akalla ka ware awa ɗaya a rana ne awa ɗaya ta sai maka ai sai da ya faɗi ma gyaran mu muke faɗin ciwon shi da ya faɗi maganin awa ɗaya ka ware awa ɗaya a zuci a rana ka ɗauka cewa abu na farko mas'uliyar ka ce addini ya fi komai shine matakin farko abu na biyu ka ware a yinin ka awa ashirin da hudu ka takuri ko da awa ɗaya ka ce ba wanda zai taɓa maka ita lamata wala 'ya'ya wala abokanan harka ta kasuwanci wala ma'aikata a ofis bai shafi aiki na na ofis ba na ware wannan zan je in koyi addini ka gani ya al'ummar za ta koma amma wasu abubuwa hatta juma'a abinda ke faruwa ranar juma'a sai ka ga mutane sai za a tada sallah sannan za su zo su hau feda hudu ban ma wai ba za mu ci ba hudu ban ma wai ba za mu ji ta ba sannan waya shi ba abin da ke ciki sai waƙe-waƙe, da fim shi ce nan abin da ke kallon ba abin da ya hada shi da addini kuma wani shekarun shi sun ja sun tafi wannan ita ce hanyar gyara ka ware awa guda ka matsa ma zuciyarka ka ɗauka cewa wannan mas'uliyar addini ce a mas'uliyar abin da nauyin addini shine abu na farko a kaina idan na yi asararsa to na yi ɓarin komai falta ta'allami tauhida abu na farko ka koyi tauhidi wa haƙiƙatar tauhid da me tauhidi haƙiƙaninsa wa makanatar tauhid da matsayin tauhidi a musulunci wa kaifa annan nabi sallama rabban ummata ibtida'an ala tauhid sannan ta yaya manzo Allah sama ya ya tarbiyanci mutane ne tashin farko akan tauhidi tauhidi a koyi tauhidi a iya shi awa guda tsakanin magariba da isha'i ka matsa makanka cewa ka bada ta wannan sa'ar awa ɗayar ka bada ta ta addini ce ba wanda zai taba maka ita kaga yadda ka za ta canza Ta ta'allamu as-salata ka koyi sallah wa as salati da kuma yadda hukunce hukuncen sallah kuma wallahi sallar nan da yawa ba a iya ta ba wallahi wata rana a masallacinka ka aje ladan ladananka ka ce ma wani ya tada iqama na ba ku wannan shawara ka gwada ba dan tozarci ba za ka koyi darasi ka ba wani ka ce ta maka da ikama sai ya ce maka Allahu akbar Allahu akbar qad qamatis salatu qad qamatis salah hayya ala salah hayya ala falah ko ya ce hayya ala falah hayya ala salah ya fara fadin qad qamatis salah a masallaci masallatanmu mu na sunna ka sha mamaki ta gwada wannan za ka gani na baka wannan na baka wannan likitin wa Arkana salati sannan da rukunnan sallah wa nawaqidas salati da ababan da suke warware sallah wa mutilatis salati da ababan da suke bata sallah ka koya ta ta'allamu kayfiyatas siyami ka san yadda ake azumi wa ahkamahu da hukunce hukuncen azumi wa adabahu wa sunanahu da ladubban azumi da sunnonin azumi ta ta'allamu zakata sannan ka koyi yadda ake zakka wa maqadiraz zakati da gwagwadan nawa ake fitarwa a zakka wa kaifa tukhraju zakatu sannan ya ake fitar da zakka dukka koya ta ta'allamu buyu'a to kaji wani bala'i na ka koyi ciniki cinikayya shine aka kulle shi baki daya mutum yanzu yana koyan maka yadda ake kasuwanci a musulunci ba a yi koya koya ma sai ya aje gefe guda a ce ga wani sabon tsari na a intanet aka gano shi mai kudi ba zai maka tambaya kan kasuwancin shi ba sai zai maka tambaya kan alwala ba za ka taba jin duk kudin da yake nema ya tambaye ka ya ce kaza ya halatta kaza bai halatta ba amma in yana son addini a fili sai ya tsazo yana ma tambaya kan alwala ko ya maka tambaya kan zaka a hajji in ya tafi hajji sai ya kira ka a waya Yace ce malam da Allah yanzu muna waje ka ne mai dami amma ba zai taba tambaye ka kan kudin shi ba kai ma baka yi zaka tattauna da shi akan kudin nashi ba kofa ya rufe ta ta ta'allamu albuyu'a fa anta imma ba'i'an aw mubta'an ka ji qa'idar zamani ibada ko ka zama ba'i ne sai dawa aw mubta'an ko kuma ka zama mai siya to waye a cikin ku ya zama baya bukata ya san hukunci hukunci kuma manzo sun ya ce albay'an bil khiyari malam yatafarraqa da me siye da mai saidawa dukkanin su suna da zabi kaga ashe ne an dora masa ne ka'ida cewa sai ya koyi yadda ake yi Ta ta'allamu idan kunta mustati'an ka koyi yadda ake ayyukan hajji, idan ka zama kana da ikon aikin hajji. fardun alaika fardu ainin alaika farilla ce ta ainihi a kanka an ta ta'allama furudal ayani dan ka san farillanka na ainihi da ta abudallaha jalla wa ala domin ka bauta ma Allah mabuwayi da ɗaukaka ibadatan sahihatan ibada wacce take ingantacciya fa hal ta'allamta haka koya duk wannan fa yana cikin ma za kaddamta lidinillah hal farrakta shay'an min waqtika shin ka ware wani wani abu daga cikin lokacinka litajlisa baina yadayil ulama'i domin ka zauna a gaban malamai du'ati da masu kira zuwa ga Allah ita ta'allama Allah domin ka koyi addinin Allah kaga wannan shine mataki na biyu na ba addini na gudunmuwa mataki na biyu kenan koyan addinin ka ware alal aƙalli ko da awa guda a ranarka ta koyon addini da yawa lokutanmu suna tafiya a wajajen fira da tattaunawa kan ababen da ba su da amfani kuma shi koyon addini wani abu ne in yanzu aka ce a shika ka lissafo mutum goma wanda suka koyi karatu shekaru goma da suka wuce kuma sun sama za ka samu shekara goma kasansu suna neman ilimi kuma yanzu daidai gwagwado ilimin ya samu ba a faɗin sunansa gaya yan ce malam wani shekara goma da suka wuce amma yanzu aka ce ka kawo mutum goma cif wanda suke ta neman kuɗi a shekaru goma fa fa tun safe suke fita har dare duk sun sama sai ka sha wahala da shi ilimi baya cin amana amma ita dukiya maciyar amana ce cin amana gare ta da zaɓa alkawari amma ilimi ɗan alkawari ne shi wallahi wani na ya kai shekara talatin kullum ya fita kasuwa amma yanzu bai da kuɗi ko kiki bai da shi kila yau in ya fita kasuwan ma kila da wuya a samu abin fage a kasuwannin mu je wannan kasuwannin namu da abubuwa suka zama yadda suka zama amma shekara talatin kana neman ilimi baka zama shek ba a ban taba gani ba ilimi ba zai ma haka ba sai dai ba shi kake nema ba shekara goma ka tsaya ka tsaya ziryar kana karatu wallahi ke ka zama malin zan ce insha Allah saboda girmama Allah amma wannan sunna Allah ce kauniyya la ta tagayyaru la ta tabaddal Allah ramma mutum ya shekara goma yana hadda a ce ya shekara goma haddan nan bata zauna ba kuma yi yake yi Ha? Qur'ani dan alƙawari ne amma nera a cin amana gare ta kuma ka taba ganin tsohon tsohon tsohon malami a ce wannan malamin ai tsohon malami ne ta. can da malami ne amma yanzu ba ilimin ka taba gani to amma tsofaffin masu kuɗi guda ne ka sani to ka gani kuma sannan Allah zai baka za Allah zai baka malamin mu Ashiq Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah yana faɗa yana cewa ban ce maka in kai ilimin addini zaka samu duniya ba amma zaka samu albarka ko addu'ar mutane kawai ta ishe ka a rika cewa Allah ya ma albarka Allah ya taka da alkhairi Allah ya tsare ko baka san iyakan bakunan da za su yi ma wannan addu'a ba to bai ishe ka ba to kage shine wannan ban ce baka a nemi kuɗi ba a nema amma kada ka shagaltar da kai zo su hana ka abin da ya waje ba kai shekarun ka 60 ba dubu 60 a tare da kai sannan kuma baka taba saukar izifi 60 ba sauka ba ba ka haddace ba sauka baka taɓa yi ba alkhutwatu salisatu mataki na uku idan kunta hamalta hammad dini idan kana ɗauke da damuwar addinin nan wa ta'allamta kuma ka koya wa fahimta kuma ka fahimta alaika ba da zalika an tuhawwila hadha ad-dina to ya waje ba a gare ka ka juya wannan addinin ta hamilu hammahu wanda kake dauke da damuwarsa wallazi ta'allamtahu wa fahimtahu wanda ka koya kuma ka fahimta fi hayatika a ganshi a rayuwarka ila waqi'in amaliyyin a ganshi aikace a aiki wa ila manhaji haya kuma ya zama shine tsarin aikin ka tsarin rayuwarka duk abin da zaka yi na rayuwarka to ilimin ya zama shi yake gudanar da kai ya shi yake gudanar maka da shi wallahi rayuwar mai ilimi ta bambanta da wanda ba mai ilimi ba wani labari ake badawa almajiran malam nasir din albani Allah ji kansa suke bada labari wata rana ya shiga mota ya haɗari sai mota ta juye da su irin irin autobus din nan makafolo ta kifa da su duka mota ana ya tattaru ya tattaru ya tattaru mala albani wai shi har kwakwalwa shi ta tafi yana tunanin yana cewa ya ayyuhal ikhwa la taqulu ya tattaru fa inna lafza ya tattaru ya la yasihu bal huwa ya tattaru ya tattaru wai yana gyara musu abin da za su faɗi mota fa ta juye a dimashku aka ce abin ya faru yana ya suna ya tattari yana ya sikiru za ku ce wai na gyara musu yana cewa hadisin ya tattari bai inganta ba <laughs> to rayuwar mai ilimi gaskiya daban take da wanda zai zai shi yana cikin da shi har ma tunanin hadisin wai yake kawai shi gashi yana ta takarijin hadisi in fa'alta alkhutwatu rabi'a mataki na hudu in fa'alta zalika in kai haka kuma fataharrak ala tariqi to ka motsa kuma a hanya khutwatin amaliyatan lazimatan yanzu kuma ka zama kana kan wasu matakan na aiki waɗanda suke tilas ta tamassalu fi an tad'u ghayraka suna nuna maka cewa yanzu to abinda za ka yi shine kuma ka kira wani li hadha zuwa ga wannan addinin allazi tahmilu hammahu wanda kake dauke da damuwarsa a zuciyarka wa li hadhihi alqadiyyati allati ta'taniquha da kuma wannan mas'alar ta addini wacce kai riko da ita wallati ta'allamtaha wa fahimtaha wa wa wa kuma sannan wannan ta'allamta hawa fahimta hawa alimta ha wannan matsalar ta addini damuwar ta addini wacce ka koya ka fahimta kuma ka santa fala ta kun zaharatan sina'iyatan kar ka zama fulawar roba shine zaharatan sina'iyya la tahmilu min alamin zuhuri illa ismaha a duniyar fulawoyi in an zo za a ambace ta sai a ce mata fulawa suna amma fa tana ci gaba wa kun zahratan tabi'iyatan ka zama fulawa ta ɗabi'a natural flower la tahbisu anin nasi arijaha wa atsarha wadda za zama baka kin ƙin ba mutane ƙanshi da kuma turare Fulawa roba tana da kanshi? in ka shigo daki ga ta wata sai ganta shirme miya wata habbishiya ma ake yi amma ba ta ƙanshin komai amma ya fulawa ya karama wadda aka dasa ta a wuri ai ana zuwa wani zumin kawai sai ka ji ta kansa shawaja to haka ake son ka zama fa inna man manna Allah fa inna manna Allahu alayka fa in manna Allahu alayka bin nur idan Allah ya maka kyautar haske qul hadha an-nura ila ghayrika to ka dauki wannan hasken ka ba waninka minal muslimin daga cikin musulmai wali ta taharraka al'uktul muslimatu ba namiji ba kawai hadda mace ita ma ‘yan uwa mace ta motsa da tankula hazan nura ila ghairiha domin ta kai wannan hasken zuwa ga watanta min al-akhawatin muslimati daga cikin ‘yan uwa mata musulmai mata ma su ta koya ta ɗauka a zuciyarta kuma ta karantar da wata ba sai ta shiga wata ƙungiyar da'awa ba a gidanta za ta iya zuwa ta yi da'awa a gida a gidanta za ta iya karantarwa ta karanta yanzu duk mafi yawancin magabata da kake je a wajen iyayensu suka yi karatu mata su ba da labarin su ce a wajen mamasu suka yi kaza wasu hadda hadda alkur'ani wasu hadda ma hadda ƙananan littafan hadisai wasu hadda manyan littafan تقصيرك لسواد المسلمين في خطبة الجمعة كيويت يوم مسلمي ta Juma'a. aw fi muhadaratin min al muhadarati ko a wani wa'azi daga cikin wa'azuza li ighazati al domin a hasala munafikai litubayyana lahum annana ma zilna na'ashiqu hadha din domin ka bai a bayyana mu munafikai cewa har yanzu fa muna begen addinin nan namu muna san shi wa tahtariqa qulubuna lahu sannan kuwa ta kulubu na lahu kuma zukatanmu na ƙonuwa saboda addinin haza amalul din wannan addini ne ka rika zuwa ko ka iya karatun majalisun unguwarku ya rayu idan ka zo kai kadai akwai mai kudin da idan ya zo wani majalisun karatu ya zauna yaran shi su goma za su zo su zauna amma ba zai zo ba sai su koma can gefe suna fira ana kai mushi gulman mutane ana karya yana ɗauka yana ƙara jin haushin mutane jinin shi na hawa kuma lokacin da ka je haushin wani jinin ka hawa zai yi amma ba ka jin haushin kowa shi kenan sai jinin kai zauna lafiya lau kai ɗalibin ilimi ne a unguwarku akwai da dattijo yana karantarwa to yi ƙoƙari ka je majalisinsa in wasu suka ga kaje to ka koya musu su ma za su a unguwarku a layinku ka koya musu wasu za su ji ko da kai ka iya karatun je kai ka zauna tu bin baz rahmatullahi alaihi yana faɗi yana cewa ban taɓa ganin wani majalisin ilimi ba face sai ban taɓa wucewa wani majalisin ilimi ba sai na zauna wannan yana faɗi ne kafin ayyuka su masa yawa ya ce ko dai in je in fa'idantu abinda ban sani ba in ji sabo ne ko kuma a tuna min abinda na sani da na daɗe da jinsa na daɗe da karanta shi ko kuma in ji an yi kuskure a majalisin in ba da gudunmuwa ta wajen gyara kwarai dole ɗayan a cikin waɗannan alkhairan sai ɗaya faru to kaga haka ake yi sau da ka je ka zauna julusu ka fi majalisi ilmin ka je ka zauna a wani majalisi na ilimi litata'allama ƙidatar tauhid domin ka koyi ƙidatar tauhidi wali ta'mala biha kuma domin yi aiki da ita wali ha ghayraka kuma ka karantar da wani liddi na aiki kake ma addini dan uwa julusuka fi halqati qur'anin fil masjid ka je ka zauna a wata halka wata tsangaya ta alqur'ani a cikin masallaci eh, litahfaz alqur'ana domin ka haddace alqur'ani wali tuhaffizahu ghayraka ko kuma kai ma wani ka haddatar da wani ba'da zalika bayan haka amalin lidin aiki kace ma addini ka je ka zauna kana karantar da mutane addini kana karantar da mutane qur'ani ko kai ka koya yanzu da mutum zai zo ya sama kansa ka'ida ce kullum zai haddace kullum zai yi kokari ya haddace aya biyu aya biyu ta ƙwar'ani aya biyu ka sama kanka ka'ida kullum za ka yi hadda aya biyu za ka yi mamaki kafin ka mutu ka abin da za ka haddace kuma ƙwar'ani zai yi laushi a bakinka kuma rayuwarka za ta ƙara haske domin kullum kana tare da hasken Allah amma ba za mu yi ba kullun aya biyu ka sama kanka ka'ida kawai za ka zo ka ɗauki aya biyu ka haddace wannan ƙalubale ne manyan mutane a ƙasar nan sun yi ƙoƙari sun haddace alƙur'ani da muƙamin a najeriya mun samu vice sala ya haddace ƙur'ani yana dc yana hadda dai rigingimin jami'a a je a sanad wani ya buga musu tebur ya ce baka isa ba na zama farfesa kafin ka da shekara goma wani ma ce na karantar da kai a casa kwakwalwar shi amma wallahi duk da haka Allah ya taimake shi ya hadda na san wata musabaka da aka yi zan iya bazan iya tunowa ba a wata shekara aka girmama shi aka ba shi kyauta su ina jin a shekar su uku aka ba kyauta da shi wannan farfesan da malamin mu Sheikh Jafar Mora da wata mata a bishi. tana karantar da yara alkur'ani rubuta musu take yi da hannunta ila wasu ku za su iya tunowa a nan kusa kusa dai jihohin nan ko katsina ko kaduna aka yi musabakar musabakar da ake yi ta ƙur'ani aka girmama su aka ba su kyauta saboda wannan bajintar da suka yi to amma jiba rayuwar mu yadda muke yi. sannan waɗanda ba musulmai ba turawa sai ga sun musulunta cikin shekaru sun yi makansu wani plan sun makansu wani tsari kafin wani lokaci sun sami ilimin addini mai kwari ba ka mamakin wannan dan uwa kwakwalwarsu ta mu ce eh. to amma kai kana nan a kofar gidanku akwai masallaci ai taɗi ba. kai kuma kawai ana tafiya ana barinka wannan a kofar gidansu akwai masallaci amma bai ci gajiyar masallacin ba a kofar gidansa akwai makaranta bai tsaya ya abin da ya kamata ya yi abin ta takaici ne wannan wallahi na san mata yanzu wata yayata ce yayata ce yayata ta unguwa kuma mun yi islamiyya ma tare da ita kwanan nan na jiwo dai da mamatta can a wata unguwa a Zariya. mamatta ke ce min ai kwanan nan bata sanar da kai ba ai ta haddace qur'ani kasan na ce maka yayata ai yana da farfara kasan da yayin da tana da ɗan shekaru ko yaya yayata ce wallahi ta haddace alkur'ani a nan mina amina makarantar dare albarka da daddare suke karatu fa mijinta ya ɗauke ta fi ya kai ta a mashin in an tashi ya je fi da mashin ɗin shi ya ɗauko kayan shi su dawo gida awa ɗaya awa ɗaya da rabi an gama karatun nan wallahi ta haddace alƙur'ani kun ji hadda wallahi na ta gama haddace tsaf da 'ya'yanta hadda jikoki to kaji 2006 shi yake ba ta hadda ita take ba shi yana buya mata tana ba shi hadda to ta haddace alkur'ani ra 2021 tsari ne tsari ne to ba ma cin gajiyarmu ba ma amfani da damammakin da nake da ɗalibai da yawa ana yajin aiki na ce sun koro ku zo mu an ku mu dama ba mu yajin aiki da izinin Allah ba za mu yajin aiki ba har sai mun gama aljanna sun koro ku ku zo aka ba ta shawara ce ku zo ku zauna ku yi karatun gaske kafin su dawo su kira ku ka amfani da wannan damar da ka samu ke zama hubba barracin nafiya yanzu a kwaronan nan na san a kwaronan akwai wanda na sani cikin malamai masu da'awa a kwaronan ya haddace ƙur'ani a kwaronan ake ake ba da labari ya haddace alƙur'ani ni da mai magana baka da baka da shi ba ran wani ke ban labari amma mu jibi yadda lokutan ba suke tafiya a banza yara sai dai su hau kuma ba su kudin ake yi ba sai dai su roki iyayensu a ba su kudin data su hau ta zage-zage a abin nan zagi na magani ai balarabe yana cewa balarabe yana cewa la ta gilbi la'ani zalam ce kakka shagalta da zagin duhu bal ista'mil sham'a li izalatihi a kunna candle shi dare duhu ba abin da yake so in ka kunna haske ka gama da shi amma kawai sai ka shige duhu kana ta Allah ya tsine mu duhu Allah sai duhu ya tafi shine wani malami yake cewa allamani islamu an ashtagila bi ida'ati ash-shumu' ila bil'an adh-dhalam shi musulunci ya koya mini in shagalta da sa fitila ne in kunna candle in haskaka gari in haskaka duhu ba in ta zagin duhu ba matsala ba ta kawuwa don ka ta zaginta ko don ka ta dandana ta a bakinka amma bi hanyar da za ka bi domin ka kauda ta za mu samu wajen da za mu tsaya a insha Allah yanzu muka bi bi zawjiki ihtimamuki bi zawjiki ayyatuha muslima ki kula da mijinki ya ke mace yar uwa musulma wa hibzulki li irdihi ki tsare masa mutuncinsa wa sharafihi da darajarsa hmm? wa wuqufiki ila jiwarihi sannan ki tsaya fi kafada da kafada da shi fi tarbiyatul auladi a wajen yi ma 'ya'yanku tarbiyya tarbiyatan tayyibatan tsarkakakkiyar tarbiyya wa adamu ilhadi zaharihi bi talabati sannan kakki zo ki rika kona mai bayan shi ta hanyar neman abubuwan da kika san ba shi da su wannan faƙati da ɗora masa ya kawo kaza ya kawo kaza allati la yaqdiru alaiha waɗanda kin san ba shi da ikon su amalul liddi aiki kika ma addini yan uwa mace ta zama tana tattauta mijinta lokacin damuwa abubuwa ba sa da kyau an yi wata bakwai ba albashi eh sai kuma ta zo ta kace maka sai ka sai mata kaza kaga wannan ta da hankali ne to ki yin haka ki zama kina lallaba mijinki addini kika yi kina da lada iltizamuka ayyuhal muwazzaf ya kai mai ma'aikaci ka lizumta ma kanka wal mas'ulu da wanda aka dora masa aiki bi amalika ka rike aikinka ka tsaya kai aikinka fi mawa'idihil munzabitati a lokutan da aka sanya aka sa ka'ida cewa lokacin aikin ka ne wa ikhlasuka da kuma yi dan Allah wa ka fi khidmati jamaahiril muslimin da kuma yadda zaka yi nutsu a wajen yin hidima ga musulmai amalul lidin aiki kike ma addini a ce ga ka a wajen aikin ka baka da matsala baka latti baka fashi baka guduwa ba lokacin da ya kamata sannan ayyukanka kana gudanar da su a tsare sidikuka fi kalamika kai gaskiya wa ikhlasuka fi wafa'ika lil uqud sannan da ikhlasinka da kake yi wajen cika alƙawurra wal da dai alƙawurra amalul lidin aiki kama addini domin kai talla addini nashruka li shariqi ka yaɗa wani kaset kaga lokacin akwai kaset to yanzu a ce kaya da wani karatu ta hanyar whatsapp ko ta hanyar facebook ko ta hanyar eh, abin nan telegram da waɗannan kafafen da ake da su na sada zumunta eh? istama'atahu wanda ka saurara ka ji fa'idojin da ke ciki fit fatta minhu kuma ka karu da shi amalin lijin aiki kama addini da kai na wanda ya gabatar duk ladan ku daya ke yasa yi eh? kwarai da gaske ka yada shi yayi ne bambancin ku shi yasa ina jinjina ma irin matasa waɗanda suke tsayawa jajircewa wajen yada malaman karatutukan malamai ina girmama su ina musu kuma addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka kuma kuma waɗanda ba su cike su shigo kwarai ko ba kuɗi ake ba su ba su suke sa kuɗin su waɗancan yaran da muka buga misali da su masu kashe dubu goma a wata suna kallace kallacen iska a gabana wani yaro ya zo wucewa yana cewa jiya jiya tun da ya fara chatin wallah a gabana ina kofar gida na jishi ya zo ya wuce suna fira da wasu tun da na fara chatin tun karfe tara na dare ba ni na sauka ba ce karfe ukun dare na ce ka je sallah asuba sai ya huga da gudu ɗaya ne zai bayi da amsa na ce ka je sallah asuba haka na ce mishi ne masa magana da ƙarfi haka da su kaji je sallar asubahi sai ya ruga ba amsa ƙarfe taran dare yana tatin har ƙarfe ukun dare <laughs> amruka bil ma'arufi ka rika umarni da abu mai kyau wa nahyuka anil munkar da hana abin da ba shi da kyau amalin liddi aiki kake ma addini sidquka kai faɗi gaskiya wa ikhlasuka da kuma ikhlasin ka yi don Allah fi ayi amalin a kowane aiki amalin liddini aiki ne na addini kake to ga su nan ta lissafa su ya ta bayanin su yana buga misali yana cewa amalin liddi sannan bayan nan sai cewa wa akhiran inna fajran islami qadimun lallai alfijir ɗin addinin musulunci a kusa yake saura kirsi yake to duk yadda kake ganin duhu ɗan uwa ga nan mala ya faɗa mana abuwa masu tayar da hankali ni ma kun ga hannun canza na motsa na kuma yana ta faɗa abin ne yana da so tare duk yadda kai ka mallaki zuciyarka in kana magana kan halin da al'ummar nan take ciki wallahi ce ta wani ya kira ne shekarar eh, nan ya ce malam daga wani gari can ya ce malam ai na sauraro ɗubarka ta wancan satin ya malam ka yi zafi amma ka faɗi gaskiya ce ta yi daidai in ce to ka gani na ce wallahi ni ma ban san lokacin da na yi zafin ba to wallahi na kasa mallaka kasa mallaka na nake yi in na zo irin waɗannan maganganun kawai sai ka gana na canza kamar ba ni ba amma ba wannan ba nake sai ka ji karatu na kamar ba zan je ba zan je ba amma na irin wannan karatun to zai kuma na orince kawai na canza to Allah shi kyauta Allah shirye mu Allah ba mu ikon gyarawa yan uwa wannan littafi ba zai gamin mana ba a yau saboda haka sai mu tsaya a nan insha Allah waɗannan hutuwa sun mu karasa karanta su sannan bisharar da malaye mana yi zafi shi ma ya bi faɗan mana halin da muke ciki da shawarwari to ƙarshe kuma sai mana bishara cewa in dai za mu tsaya nema addini aiki to tabbas bayan wannan duhun akwai haske kada wani ya ɗeba ƙauna cewa yadda muke rayuwa a yau ɗin nan haka za mu ci gaba da yi wannan muna nama Allah zato ne akwai masu ganin wai shi ke nan kiyama haka za ta tsaye a kanmu mun zama mu ne a shirahun nan manzo ne ce la kuma sa'atu illa ala ashrarin nan in ka ce wannan yanayin ba zai gyaru ba haka za a tumuni ne a shirarin Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu da kasancewa cikin ashrar saboda haka jiya ta yi kyau yau ta lalace to sunnar Allah ita ce ana tsammanin kuma gobe ta yi kyau amma a tsaya a kula da abin da zai zo gobe ta hanyar kallon abin da ya faru a baya jiya me aka yi ta yi kyau yau kuma me yasa yau din take kyau to ya za a yi a dawo da abin da aka yi jiyan nan ta yi kyau domin gobe ta yi kyau ko da yau ba ta da kyau in aka yi wannan kasa wannan a matsayin ka'idar rayuwarka to ba za ka tsaya ba za ka ci gaba da duk aiki da damar da ka samu kuma za ka tsaya tsayin daka kai ma addinin Allah aiki daidai gudan iyawarka babu gazawa babu jin lalaci da kasala babu jin rauni a zuciya sannan kuma damar da kake da ita ba za ka yi wasa da ita ba ba za ka bar ta tafi haka nan ba duk wata dama kuma da ka samu za ka yi ƙoƙari kare ka zuba aikin addini a wannan dama wannan abin da ake bukatar mu zama muna da wayewa ke da waɗanda suke aiki a fagen da'awar kane kane da waɗanda kuma 'yan part time ne su duk ana da bukata da 'yan full time da 'yan part time a harkar da'awa to duka ga baki ɗaya a zo a haɗu a ci gaba da aiki sannan wanda shi a gefe ma yake third party ne bai shigo harkar da awa ba part time wala full time to ya taimaka ma waɗanda suke yi ya taimaka ma waɗanda suke yi muna da wata gurguwa fahimta a ƙasar mu ta arewa ita ce da yawan masu kuɗin mu asara suke ji su taimaki masu da'awa zai zo ya kalli gidan malami malamin nan gidan haya yake yi amma yana jin kyashin ya ce ya taimaka malamin gida amma zai iya gina mai masallaci wawa ne kai ba bambanci ka suturta wannan malamin shi ne zai ci gaba da raya masallaci an gina masallaci amma ba masu kula da su abinda ke faruwa a arewacin mu Najeriya mu kenan in ka tafi kasashen kudu ba haka suke ba na sha faɗa ma wasu waɗanda suke da hali sai in za ka gina masallaci ka gina da gidan lima in ka ce fili 50 by 50 to raba biyu ka gina rabi masallaci rabi gidan liman masallaci ba zai tozarta ba yana da wanda zai ci gaba da kula da shi amma ka gina masallaci yanzu a daji ma ake zuwa aje a gina masallacin ga sunan ko ba ku gani a hanya sai mutum ya je yanki wani katon fili sai ya gina gidan mai sai ya gina masallaci shi kenan sai ka zo ka tarar da masallacin awakai na shiga cikin shi to wannan wayewar ana da bukatar masu dukiyar mu su zama suna da ita da yawa ni ina dora masuliyar ci bayan addini musamman a yankin mu na nan akan masu kuɗi shi yasa mun taba magana da wani yace ce ai malamai ba su zuwa ƙauye na ce kai nawa ka bada aje ƙauyen har zo kana magana banza na mai zafi sosai tun da rashin kunya ya so yayi wai malamai sun zo sun hada a birni ba su shiga ƙauye na ce da me za su je kauyen kai ka zo ka bada gudunmuwa ka zaman ka a gida ka je kauyen ka gani za a je ko ba za a je ba da ruwan cikinsu za su je ƙauyen kai ka ba da gudunmuwa kai tsari ka tabbatar da kuma za a ji ko ba za a ji ba za ka nemi to wannan duk wayewa ce da ake buƙatar mu zama muna da ita mu faɗa ma masu kuɗinmu wannan kan mu ji tsoron su kaski tunanin mu suke son mu muke son su mana mu faɗa musu gaskiya in sun yi su suka sani in ba su yi ba su suka yi ko sun yi ko ba su yi ba ka tsaya ka a tsaya a ci gaba da addini aiki da damar da ake da ita duk damar da ka samu ke aiki da ita waɗannan su ne na na ƙarshe a matsayin ɗauraya eh, dama an ce za a kulla majalisi na ƙarshe na tattaunawa domin fitar da eh, gyararraki da tambayoyi in akwai da shawarwari da makamantansu ga shugaban zama ga malam <laughs> mai gayyata to saboda haka ga so da aka ni na tsaya nan sai abinda kuma aka ci gaba da yi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi